ganin yanayinta kawai ya sa ya jinjina kai ya koma ya zauna ya ɗauki alkur'anin shi ya ci gaba da karatunsa yana tunanin ko me yasa 'yan kwanakin nan yake ganin mamansa na yawan kuka a haka ma dan yana wuni a makaranta ne sannan bai cika son zama a gida ba kallon kawo burotai ta yi a raunane ta ce shi ne dalilin da yasa na yarda na zama mahaukaciya saboda yara na musamman ma Khalil chak ta dakata daga shirin furta abin da ta yi niyyar faɗa sakamakon ido biyu da suka yi da Najib da a tsammanin su bacci yake sai dai tun san da kukanta yi kamari lokacin da ta fara bawa kawo biro labarin ya farka da ya ja abu ne da ba ta so kowa ya ji sai yayi likimo yake saurara ko dan gaskiyar da yake sansani sani dan tabbatarwa kansa lallai shi din da ne a gare ta wani man firkitaccen labari da ya ji ya matukar saka kayan jikinsa kadawa ya matukar saka kayan cikinsa kadawa bai taba ganin mahaifi ba bai taɓa ganin mahaifin shi ba zai so a ce idan suka haɗu suna kukan farin ciki za su rungume junansu amma sai ke jin ba zai iya haka ba tsana mafi muni yake jin yana masa irin tsanar da za ta iya saka ka amai idan ka ga mutum wani irin uba mahaifiyarsu ta zaɓa musu la haula wala quwwata illa billah zaune yayi tangal tangal sai kuma ya mike tsaye yana kallon ta ya girgiza kansa ya ce duk lalacewa mahaifina ya fi ni zara ɗan tasha wallahi da zan gansa da na zama ajalin shi sai dai na zama tsinanne a idan duniya sai kuma ya sake jinjina kai ya ce amma koma menene hada laifin ki? me yasa kika yarda kuka haifo mu me yasa kika yarda kuka haifo ni bayan kin san da wannan rai ɓace juya da sassarfa ya bar gidan inda kawu ya miƙe da sauri yana son bin bayansa amma ta dakatar da shi sai kuma ta sake fashewa da kuka zaune yayi kusanta yana ta fama yana ta fama rarashinta da kalamai masu tausasa zuciya sai dai girgiza kai kawai take yi tana cewa gaskiya ya faɗa buro laifi na ne ta ban zaba musu uba na gari ba waye zai so a ce ya fito daga tsatsan wannan uban waye zai so a nuna Abdullahi a matsayin ubansa ta yaya za su yi alfaharin kasancewarsu 'ya'yan da aka haifa ta hanyar aure da sauri ya dakatar da ita da cewa kul adda fatuma kar ki bari mu butulcewar rahamar ubangiji a gare mu da Allah ya so su fito da Allah ya so su ba haka kuntata zai iya fito da su ta hanyar da baba aure da wani bakin ciki ne zai iya kai wannan shin ba gata bane Allah ya miki da ya fito miki da rayayye daga jikin matace, shin Allah bai so bai so bai so ku da rahamarsa ba da ya baki Khalid a matsayin ɗa? Ko kina so ki ce baki gode wa Allah ba da ya haɗa ki da ɗanki bayan tsawon shekaru. Don haka ki daina irin waɗannan maganganun tun kafin ki yi sabo a cikin faracinki. Shisheka ta sauke tare da ajiyar zuciya ta ce, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah na gode maka a bisa ni'imominka. Jinjina kai yayyace yauwa, hakan shi yafi. Mu musulmai Allah ya sa kowace jarabawa ta rayuwar mu fara ce a gare mu duk tsananin jarabawa in dai za mu yi to fa daɗi na gaba ki duba ki ga hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda wanda Buhari da Muslim suka rawaito mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da zai samu musulmi na daga cuta ko bakin ciki ko damuwa ko ciwo hatta da ƙaya, da musulmi zai taka yana zama kafara ne a gare shi shin me yafi addinin mu yi mana gata wace soyayya ce uwa za ta waɗanta wace za ta kai kwatankwacin wanda Allah subhanahu wataala yake yi wa bayansa babu ita adda Fatima dan haka ki hakuri da jarabawar da ta same ki sannan ki dage da roƙon ubangiji ciwon da kika yi Allah ya saka fara ne ga kurakuran kurakuranki na kai ta yi ta kalle sa ta ce nagode bendrabe Allah ya saka maka da alkhairi ba ni da bakin da zan maka godiya amma hakika da duka ɗan uwa irin ka ne da kaso 90 na ɗarin mutane sun rayu da jin izar babu mai iya taɓa su saboda suna da ƴan uwa suna da ƴan uwa kamar ka ya kai kaɗai da Allah ya bani ma ya dace har na mutu ina godiya ga Allah cin murmushi yayye ce Allah ya kara mana danƙon zumunci kuma Allah ya kara miki lafiya da fara'a ta amsa da amin kafin ya sake cewa ki manta da maganar Abdullahi tunda kika ga haka ta faru na tabbata mafarin karshen shi ne ya zo, don haka ki dage da addu'a na neman tsari babu wani kaidin shi da zai sake nasara a kanku sannan ki cire wani abu mai kama da tsoron sa a ranki ki fuskanci rayuwar ƴaƴanki wanda suke ciki da kewar rashin mahaifiya tan ko halar da da ke tare da ke kamar babu ke kamar babu ne a dafato yaron nan yana fitar da kowane numfashi da tunanin yadda zaki samu lafiya ne kin ga dalilin jinyar ki yake yin aure har wannan lokacin da ake lissafa masa shekaru arba'in da ɗaya a dalilin jinyarki bai samu ya ci gaba da karatunsa ba a dalilin jinyarki da yake ko kasuwancinsa baya tafiyar da shi yadda ya dace rufin asirin Allah ne kawai da kuma kulawarsa gare ki yasa ubangiji buɗa masa kofofin arzikinsa yana gida zaune ma za ki ga ana neman sa da harkar karuwa ta hanyar ta manyan miliyoyi sannan a dalilin ki? ko ziyarar ɗakin Allah bai samu ya je ba duk da yana begen haka kuma ya so ya je matuka dan ya miki addu'a a can amma tunanin shi idan ya barki wa zai kula da ke sai kawai ya ce min kawo kula da mahaifiya wajibi ne haka ma ziyartar kaba wajibi ne da ya hau kan duk wani musulmi mai iko ninawa sun haɗu sun saka ni a tsakiya ta yadda ban san wanne a ciki zan zaba ba amma dai kawo zan hakura da zuwa yanzu Allah ya ga zuciyata zan roke shi kar ya ɗauki raina har sai mama am ta samu lafiya mun kai ziyara tare mu sauke mu ta dalilin jinyar ki addafato. ya sha zagi kala-kala daga bakin ki. wanda da kina cikin hankalinki zaki iya zubar da hawaye idan kika ji wani ya kwatanta yi mishi marin da ya sha kuma a fuskar shi daga hannayenki yar dariya ya ce ban san adadin su ba gaskiya tunda ƙuruciyar shi har kafin yau ki samu lafiya ba san ce miki baki mare fuskar sa ba da tafin hannu ta rufe fuskar ta tana girgiza kai da sauri kuma ta buɗe ta kalle sa ce, ko ka yake yi ko kuka yake idan na mare shi yar hararar wasa ya mata ya ce haba dai adda kin manta shi ɗin ahalin gwarzoni. ne ai da ya ga ma zaki mare shi sai ya durƙusa miki yadda ba zaki wahala ba kina marin shi yana baki hakuri wani irin murmushi ta yi ta kalli fuskar ta kalli kofar da dukansu suka bi suka fita ta ce shi ba ɗana ba ne abuna ne ba duka ɗaki yin abin da ya yi ba amma uba duka za su iya aikata abin da ya aikata a gare ni sha Allah hukuncin shi ya kare zan rayu da shi tamkar yau na haife shi zan ajiye kunyar shi da nake ji a matsayin sa na dan fari na rungume shi sannan na saurari damuwarsa wacce ta shuɗe da wacce zai shiga yanzu za mu rufe ɗaki ni da shi mai sirri na umarce shi akan abin da zai zama alkhairi ga rayuwarsa sannan na nuse shi kan wanda ba alkhairi ba ina son shi sosai bro ina ƙaunar shi daga faɗin zuciyata sai ta kalle shi sosai tana dariya ta ce sai dai akan lamarin da na jota ba zan ɗaga mishi kafa ba ta na akan shi murmushi kawo buro ya yi ya san daga jin labarin da ya bata babu wani abu da take so a yanzu sama da Khalid sai dai ta masa kara sosai da ta nuna ta fi son da Nejo amma ai ɗaɗa ne kuma ba a banza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu uwa har sau uku ba wannan alfarmar ta haifuwa ce da ta sa haka don haka shi ma ya faɗaɗa murmushinsa ya ce a yanzu ma hakuri yake da danejo amma tun da kin ce haka mu je zuwa ni ma ba zan saurara muku ba wallahi akan abokina nuna shi ta yi da yatsa ta ce kai buro ko kunya baka ji ɗanka ne fa daga mata giraye ya ce to wace kunya shekara nawa na bashi a duniya ko goma ba ta kai ba fa kawar da kai dai tana girgiza kai tana murmushi mai ƙayatarwa tsawon shekaru raban da su zauna haka tare da ɗan uwanta da sauri ta juyo ta kalle sa tace ina sa Hammadu "Zo, Haro da su Inna gude da fara'a ya ce mata duka suna nan suna can rigar da ke gaban mu na san da sun ji labarin samun lafiyar ki su ma za su zo da fara'ar su jinjina kai ta yi da fara'a ta ce zan so ganin su Allah sarki wannan kenan a can koɗe ɓangaren. bangaren ganin kiran Abdullahi ya shigo wayarsa sai da ya ga gaban shi ya faɗo tashi yayi zaune amin ganin kiran Abdullahi ya shigo wayarsa sai da ya ga gaban shi sai da ya sa gaban shi faduwa tashi yayi zaune kan gadon. ya ɗauki wayar ya danna oke ya dora a kunne a gigice a rigice cike da takaici da konar bakin wake Abdullahi cikin muryar bacin rai baban gida ka kyauta ko me kake yanzu bacci ko sai kuma cikin daga tsawa ya ce to da kake bacci a gadon matarka ka san me yake faruwa ne a wancan bangaren baban gida mantawa kai da lamari lamari na ne gaba ɗaya ko me a shashasha kake kallo na ya zan baka aikin kula da duk wani motsin su amma kai banza da ni da kuma su a roɗe baban gida jikinsa har bari yake yi me ke tsaye ya ce abdullahi kai hakuri dan allah me ya faru ne kuma ina kan aikin daga ka saka a tsawace ce aikin banza me kika me kake gudanarwa yanzu haka ina Najib yake shafa kai yayi a tabarburce ce Najib ya yanna kwatano am amma me ya sake katse shi sannan ya dora su kake ka ce min yana kwatano baban gida ko ka san da Najib ya zo daren shekaran jiya kuma yau din nan ya haɗu da Tima a tsorace baban gida ya zaro idanu ya ce me Najib din wawan tsaki ya ja a sanye ya ce kai da Allah ajiye waya ba zan iya magana da kai ba dan ji nake kamar zan ya fito zuciyarka na miƙa ma na. rarako idanu baban gida yayi tare da ayyanawa har da aladu ma gare shi a can Mexico da mugun sauri kamar zai falla a buje ya fita a ɗakin bayan ya amsa masa da to yanzu da hanzarin nan ya shiga ɗakin mahaifiyar su. kamar kullum zaune ya same ta 'yan aiki na ta mata hidima suna ganin su shigowar shi duk suka miƙe da sauri suka bar falon a lokacin ya mika mata wayar yana faɗin hajiya abdullahi ne akan layi toto ta faɗa da sauri tare da karɓar wayar ta ɗora a kunne ita ce ta fara magana da abdullahi ina jinka me yake faruwa ne ran shi a ɓace ce mama ki ma ɗankin nan magana yanzu fi sabilillahi na bashi aiki amma ya lalata min komai ki ji ba abin da yake faɗa wai bai san Najib ya zo ya haɗu da Tima ba tsohuwa bata san dawan garin ba madadin ta nuna ɓacin rai ita ma da tashin hankali sai ta dafa kirji da farin ciki ta ce sun haɗu kenan Fatima ta samu lafiya kai alhamdulillah cike da wani sabon takaicin ya dafa gaban goshin shi ya mamanta ita ma bata san kullalliyar da ke tsakanin shi da Fatima dan gajeren tsaki yayi tare da nufin tare da nufin furta mama sai kawai ta sake cewa Abdullahi dan Allah kai magana da gurzo ko sau ɗaya ne su zo tare da mahaifiyarsu da kuma kanin shi ko a fuska ban san kamannin shi ba rabona da shi tun yana jariri dan Allah ka lallaba a kausashe ce mama sai anjima. jima dip ya kashe wayar kamar zai ci Jibabu, tsabar takaici safa da marwa ya tare da tunanin mafita daga karshe dai wayar sai ya sake dauka ya tura wa baban gida sako kamar haka ina bukatar lambar tsohuwar matar Khalid Basma nan da awa daya baban gida da ke kallon mamansa da ke sanyin kuka tana faɗa ya kashe wayar ko me yasa ya zama haka ban san me ke damunsa ba kamar baya son zama da iyali cike da rarrashi ya ce ki hakuri mama ni ma abin da na lura da shi kenan kuma ina tsoron a ce Abdullahi ya yi yarjejeniya da ta gabas ne kan ba zai sake zama da iyali a rayuwar shi ba hakan kuma hatsari ne babba mama dan za ta saka shi aikata kowane irin alfasha daga ciki har da neman jinsin shi hankali ta shi ta kalle shi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan haka ne ko ina za mu kai wannan masifar ka duba ka gani tunda fatu ta ce Khalid ya dauke ta daga nan suka bar su bai sake waiwayar su ba shigowar sakon Abdullahi ya sa shi miƙewa da sauri yana faɗin mama zan fita sako ya turo min wai yana son lambar tsohuwar matar Khalid da kallo ta bi shi da furta tsohuwar matarsa kuma me zai mata to sai kawai ta girgiza kai ta ce Allah ka shiryar min shi Allah ka sa ba mummunan abu yake aikatawa ba yana fita daga nan ko shirin arziki bai samu yayi majikan shi ya fice a gidan yayi majikin shi bai fice a gidan kai tsaye gidan Alhaji ya nufa dan ba zai tsaya bata lokacin neman wanda ya san basinmu ba har ya zo awa daya ta shige ya sake guma wani laifin tunda ya tuso kofar gidan ya hangi motar baban gida sai dai wacce yake gani a tsaye yasa yake ta dan bude idanuwansa yana so dole ya gane basma ce ko kuma dai gizo idanuwansa ke masa har ya kara matsowa kusa da gidan yana kallon su tabbas basma ce da wata irin shigar riga da wando da suka matse ta da wani tsinannen kallabi da gwara babu da shi ta dora a kafada ajiyar zuciya ya sauke daidai san da ya faka motar yana dauke kansa da ya gama tabbatarwa yayan mahaifin shi ne tare da basma duk da ya so share su yayin abin da ya kawo shi musamman maganar rigimammiyar shi a kofar gida amma kuma sai da idanuwan shi suka sake karkata ya kalle su a daidai lokacin kuma basma ta miƙa wa baban gida wayar shi da ta gama saka masa lambar ta tana murmushi tambaya ɗaya ta zo masa a rai shine ko dai neman ta yake shi ma da sauri ya kawar da tambayar nan tare da buɗe mota ya fito a tsanake inda da nejo ke zaune tana ta gararan basma da bata san tana yi ba Yanufo yana kallon fuskar ta da babu abin da yake hangowa face tsanar tsantsar masifa cike da cike da takun na isa da sanyi ya tsaya a gabanta maido da kallonta ta yi gare shi sai kawai ta ta turo masa bakin nan kamar da gayya sannan ta kawar da kanta tana dake shi sama dan gyara tsayuwa yayi ce. ta ita warke lambo isa ya maido da duban saka cokan a kofar sai kuma ya shiga mamakin me yasa ta fitowa da kofi a hannunta da fara'a ta karaso duk da kallo ɗaya zaka mata ka fahimci ta sha kuka kuma da alama tana kan yi har yanzu cike da tausasawa da girmamawa ta ce ina kwana hamma Khalid yanzu ka zo da idanu duka ya amsa mata a dakile ya ce me wannan take ana juyowa da Neju ta yi ta kalle su sai ta sake ɗauke kai ke lambu kuma da fara'a ta ce haushi ne ta yi ta ji ta fito saboda na mata magana ta fi awa biyu a nan zaune yanzu ma kunun madara na kawo mata ta cike da faɗa da ya baki da Neju ta juyo ta ce ba zan sha kunan naki ba ki ma koma da kayanki sai kuma ta kalli Khalid da ya kalle ta da mamaki ta taso ta tsaya kusa da shi ta ce dama bandi nake jira tun ɗazu ya dawo ya ɗauke ni kuma ko bai zo yanzu ba nan zan yi ta zama na har sai ya zo sai kawai ta kama hannun shi ta ɗaga ta ɗaga kai sama ta kalle shi ta ce bandi mu yi tafiyar mu ko mu je nama gidan mu ma kallon ke lamba ta ce gidan mu ma yafi wannan kyau kallon ke lamba ta ce gidan mu ma yafi wannan kyau Dariya ke ta yi Khalid kuma ya shiga kokarin zame hannun shi. Yana kallon Kelambo ya ce mama am ta samu lafiya. Zan tafi da ita idan tafi da ita gida yanzu. Kawu yana nan ya zo. Duba masa fararen zuba masa fararen idanuwanta ta yi. Sai ta rasa farin cikin samun lafiyar yafin da za ta yi ko kuma dai zulumi da fargaban haɗuwa da babanta. Sai kawai ta yi murmushi ta ce kai amma na ji daɗi. Yafendo ta ji sauki alhamdulillah amma idan muka je asibiti zan je na ga yafindo yanzu ma da idanu ya amsa mata da shi kenan sannan ya kalli da nejo da ta rike hannun shi gam ya ce mu je ba mu musu ta saki murmushi ta nufi mazauninta tana kallon kelan ba ta ce za ki zo gidanmu wallahi ba zaki shiga ɗaki na ba hararar ta kelan ba ta yi ta ce ta kwacen masifaffiya shak da tsaya tare da kallon Khalid da ke shirin zagayawa ta ce bandi da sauri ta karasa gare shi ta sake kamo hannun shi ta jawo shi har gaban lambu suka sake tsayawa ta nuna masa ita tace bandi ba da mari na bandi mari na ba yi wallahi ka faɗa mata ba kyau kallanta ya sake kai shi bai ma san ya zai yi da ita ba marere cewa ta yi ta kwabe fuska ta ce wallahi bandi mari na ta yi a fuska ka ce ta bani hakuri a sanye ya kalli kelambo ya ce me ta miki kika mare ta saddakanta ta yi ta ce ham bata bari ta karasa ba ta yi karab ce daga na taɓa wayar ta fa shikenan ta tsinke ni da mari kuma ta rinka min faɗa buɗe baki ke lambu ta yi irin mamakin nan jin karin da Danejo ta mata Khalid ma da ya fahimci komai kuma ta gefen idanu ya ga Basman na tahowa kuma baya son abin da zai hada shi musayar yawo da ita sai kawai ya kalli ke lambu ya ce ki ba ta hakuri to mari a fuska ba kyau jinjina kai da ya cike da girmamawa sannan ta kalli ki Danejo ta ce ki hakuri kan wata ba zan saki marin ki ba da shakiyan da shakiyan marmashi da Nejo ta kyafta mata idanu ta ce ba komai addakele kin ga bandi yana so na ko ai duk abin da nace masa shi yake yi wani kallo Khalid ya ya bi ya mata tsororo da mamaki sosai a fuskar shi dariyar da ke lambu ta yasa ya kalli ke lambun sai kawai ya girgiza kai ya zagaya ya nufi motarsa zai shiga da sauri ta bi sa ita ma ta shiga mazauninta Aiko Basma na dab da karasowa sai da ta ɗaga masa hannu cike da iskanci ta ce barka masoyi duk da bai kula ta ba ita ma kuma ba ta yi niyyar tsayawa wajensa ba amma sai ta nufi gidan cikin ɗaga murya tana faɗin idan ka ki yarda da mu haɗa shimfiɗa da kai ai na haɗa da tsohonka hausawa suna cewa wai dole a ce da mijin iya baba to wannan karan dole ce za ta sa a ce da tsohuwar mata baba tsohuwar mata mama banza kawai cas duk abin da basu mata faɗa a kunnuwan Khalid da bai riga ya ta da motar ba saboda da da ke masa shagoba bandi wani alkawari ba nayi ba zan je gida haka ba sosai maganar basu mata tsaya masa a zuciya musamman ma banza da ta kira shi ba abin da ya dame shi da alakar ta da baban gida ko mahaifin shi abu ɗaya sani dai ba za su yi aure ba dan ta haramta a gare shi duk shirkar su ba za su yarda su yi abin da zai fito da su fili ba amma banza tabbas amma banza tabbas ya rike hakan a zuciyar shi kuma akwai ranar da zai fanshe kallon danejo yi a dan hatsale ce ke karki cika ni da surutu fa Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jinyar da za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin ƙai. littafin carban kwai kashi na arba'in da ɗaya. rufe alkur'anin yayi ya zuro kafafunsa yana son saukowa daga kan gadon ya ce zan je na ga abu bata bar shi ya karasa ba ta ce A a'a LD ka kwanta na ce ganin yanayin ta kawai ya sa ya jinjina kai ya koma ya zauna ya ɗauki alkur'anin shi ya ci gaba da karatunsa yana tunanin ko me yasa 'yan kwanakin nan yake ganin mamansa na yawan kuka a haka ma dan yana wuni a makaranta ne sannan bai cika son zama a gida ba kallon kawo burotai a raunane ce shi ne dalilin da ya sa na yarda na zama mahaukaciya saboda yarana musamman ma Khalil